Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya mun gabatar muku da shiri na farko kan tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya wato Muhammad Kin Sharif wanda ya samar da fasahar kere-kere da dama waɗanda suka haɗa da injinan shuka da na casar shinkafa da na ɓamɓaran masara da makamantansu. A wannan shirin injiniya Sharif ya yi wa wakilinmu Ibrahim Malam Goje bayani kan abin da ya ba shi sha'awar ƙere-ƙere da kuma irin karatun da ya yi. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu. Wannan aiki naka da kake baje kolinsa yanzu ake fara cin gajiyarsa yana zuwa daidai lokacin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke aiwatar da wata manufarsa ta datse shigowar shinkafa daga kasashen ketare da kuma karfafawa manoman shinkafan gida ya kake ga wannan aiki naka da fasaha taka za ta taimaka wajen tabbatar da cimma burin shugaban ƙasa da kuma gwamnatinsa ah, masha Allah wato ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara bani ƙarfin gwiwa in shiga hidimar bincike sosai a kan wannan lamari shine tun farkon zuwan shi wannan gwamnatin e muna da yaƙini cewa za su mana wani abubuwan da ya dace a hidimar noma saboda haka albarkacin haka ne na dage da hidimar bincike na farko dai gaskiyar lamari a ni magoyi bayan wannan gwamnatin ne amma gaskiyar lamari abubuwan da suke wa manoma da taimakon da suke ba da intervention da suwaye wallahi bai ta kara ya karya ba dalili a fahimta ta tunda ni mazauni ƙauye ne manoman nan su ne abokan mu'amala ta e eh, a cikin kashi ɗari kashi ɗari na manoma tsakanin nan bauchi local government kenan kwata-kwata banda ya ni kashi biyu ko uku sun fahimci wani abu daga hidimar gwamnati sannan kuma ita wannan nomar gabaki ɗaya ci da ƙarfi ake yanzu bari in baka misali injin ɗin shukan da na yi ra gona ta sai da na ɗauko mutane aƙalla ba a ƙasar ba mutane talatin eh a shuka na farko shukar da suka min da yake ba na tsaya a kansu ba ne. ba ta burgewa irin sun ciccika shinkafar eh sannan na biyu sun caje ni kusan dubu talatin da biyar a shuka amma bana da wannan injin ɗin shukan yara bi kawai na ɗauko yara bi na ɗauko muka yi ciniki yini dubu ɗaya da ɗari biyar eh suka min yini uku yini biyu ma dai a takaice saboda shi na ukun kawai ƙarashe ne ba ma yini ba saboda ka ga a kimani shine kusan kowane mutum ɗaya yana aikin mutum goma su kuma wancan nake ganin a hakan ma mun yi kusan kwana biyar ana shukan nan mun yi kusan kwana biyar wani lokaci za su zo za su zo a makararren lokaci e wani lokaci kuma za su zo ba su gama haɗuwa dukansu ba su masu shuka saboda haka tunda an yi jingan ne ga baki daya dole haka za a hakura so amma bana da muka yi amfani da wannan shukar da wannan injin din shukan mu ta yi kyau kuma lamarin mu ya kara mana sauki sosai na so in tambaye ka tun farko ma shin wannan fasaha da kake nunawa ake cin gaje ta a yanzu dama bangaren da ka karanta kenan abin da ka goge kenan a karatunka? Eh haka ne kuma ba haka ba ne. Dalili ko shine irin tun farkon orientation dina technical school na yi attending. Wata makarantar koyon sana'o'i? Eh makarantar koyon sana'o'i akwai wata makaranta a Jos. Can zamanin private school ce ana kiranta Midtown Trade Center. Da ke hanyar zarewa. Hanyar zarewa exactly. Mr. Ali. Mr. Ali haka yake shakka babu ita ce makaranta ta ta farko na shiga 1984 banda shekarar farko shekara uku ne dama intensive training ne shekara uku general engineering ne suna electrical mechanical da woodwork sannan daga nan kuma a shekara ta biyu sai ka zaɓi gefen ka sai na zaɓi tarbiyyar mechanical engineering so bayan na gama wannan sai kuma na koma gwamnati secondary school larantu wanda na yi senior secondary kuma sabanin canjin 6334 system din nan da tarbiyyar makarantar shine daga wannan aji ukun kawai polytechnic zaka tafi to sai kuma aka zo aka canja 6334 system sai tsari ya canja saboda haka suma makarantar sai suka canja tsarin su daga nan sai na koma gwamnati secondary school larantu na karanta kimiyya da fasaha basic sciences kenan so bayan nan na yi remedial sciences a nan Bauchi State Poly shi ma na shekara ɗaya so iyakacin formal education ina kenan da na ba a aji tsarin ajujuwa amma banda haka yawanci ina bincike da kaina kuma nakan je makarantun gaba da sakandare ina da damuwanni abubuwan da ban gane ba a in zauna kamar anan misali na zauna a fatakot so ina fatakot sai na yanke koko sha'awar sarrafa abinci sai kuma na ganna da karancin ilimi sai na je fannin kimiyya da fasahar abinci sai muka yarjejeniya da su ba wai suna da ɗalibai masu private abin nan ba ne na gaya musu ni certificate ɗin nan ba damuwa ta bace ilimin nan nake so wanda shiri za a yi in same shi to muka shirya muka yarjejeniya su gaya min abin da zan biya suka yi training ɗina so bayan sun yi training ɗina na zo ina kokarin practicing sai na gane cewa in babu food engineering food science and technology kusan bata lokaci ne saboda abubuwan da ake bukata a yi aiki da shi a eh, food engineers su suke designing su suke kerawa. eh daga nan a karan kaina albarkacin yanan gizo kuma da takaddun injiniyarin kama akwai kamfanin takaddu biyu da na karanci takaddunsu sosai akwai kamfanin mcgraw hills publishing company ne sukan yi rubuce-rubuce akan tarbiyya da yawa amma ni na mai da hankali ne akan mechanical and production engineering sannan bayan su kuma akwai wani littafi as chant publishing company ne a india su ma sukan yi rubuce-rubuce akan engineering production engineering da production technology su duk irin karance-karancen wayannan takaddun da abin nan su suka taimaka eh, min wajen ƙara ilimi na da fahimtar abubuwan kere-kere sannan kuma sai yanar gizo sai ta bani dama da abubuwan da na karanta zan iya hawa yanar gizo in ga makamancin shi sai in gane kimanin yaya yake To yanzu na son kamar ƙarin bayani akan sauran ƙere-ƙeren da ka yi yanzu dai ka gama mana bayani akan injin ɗin shinkafa. Eh. Ka mana bayani akan ka yi injin ɗin shuka. Eh, Bara ma da ita yi da shi yi amfani wajen shuka gonakin eh, ka. Ya bana kai. To kai mana ƙarin bayani akan shi. Shi injin ɗin shukan nan abin kawai da na yi basically is more of a reverse engineering. Uh, that's kaman kwaikwayo kenan saboda akwai wanda ake shigowa da shi daga waje. na shuka sai dai a nan mu yana mana tsada sosai kan kai kusan dubu arba'in arba'in da biyar haka su da na ɗauke shi sai na karance shi bayan na karance shi kamar na gaya ma da abin da ɗan samu na kan shiga yanan gizon ƙara fahimtar shi eh, da na fahimce shi na fahimci abubuwan da suke sa shi ya yi abin da yake yi sai na ga zan iya ƙerawa sai na nemo kayayyakin da nake tunani ina bukatan su na sarrafa su a wannan siffar kuma na kawo shi gona muka gwada a cikin ikon Allah gwaji na farko sai ya ba da kala nuna mana ya tona ya zuba ya rufe ya tona ya zuba ya rufe ya tona daga nan sai aka abin nan sannan buri na da yake ban fara kirar da wuri ba amma abun da na so saban da hana ake tura shi kamar wilbairo kana tura shi yana maka shuka cycle ne zagaye ne sannan kamar wannan wanda na yana da yatsun shuka kusan guda takwas mai guda ɗaya kenan shi kuma wanda na yi shi mai guda biyu yana da yatsun shuka kusan guda goma sha shida shi mai guda biyu yana shuka kunya biyu a lokaci ɗaya shi kuma mai guda ɗaya yana shuka kunya ɗaya a lokaci ɗaya. Eh, waɗanne irin kayayyaki ka yi amfani da su wajen haɗa shi shi injin nan? eh shi injin ɗin abin da na yi amfani da shi yawanci galvanized material ne akwai 1.5 mm sheet na galvanized sai kuma na samu round pipe na galvanized inci ɗaya inci ɗaya to daga nan kuma sai ɗan notoci da ɗan boltoci haka da ɗan walda-walda da like-like da aka mushi tunda kamar yadda kaga injin din ba wani babban walda ba ne a jiki akwai dai dan walda walda nan da can eh nan da can amma yawanci dabara ne hikima ne a dan soka shi a daure shi da noti da abun nan in aka samu saitin shi kasancewa bana ka fara amfani da shi shin ka gamsu da yanayin aikin da ya yi maka a gonaka. ai abin ba ma gamsuwa ba wato abin ya wuce gamsuwa sannan kuma tunanin ma ina fara amfani da shi a awa na biyu sai na gaba irin taron aradin ma ban taro ta eh, daidai ba saboda da tunanin tun farko na yi shi ne da abin da zai dinga tuka shi in ɗauki kaman kunya biyar zuwa shida a lokaci ɗaya in goya shi kawai ana kunna abin aka tada shi injin ɗin yana tura shi kana tuka shi kawai yana shuka maka wani tafiya ɗaya zai maka kunya biyar a dawowa ya maka biyar kaga goma kenan hmm. so gonar da ya kamata in mutane ne za su shuka ma a yi mutane kaman ishirin eh a yi kwana uku hudu ana shukawa e mutum ɗaya a tsakanin awa uku hudu e eh, zai shuke maka ita ya wuce wajen gaskiya na gamsu sosai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu karkare, inda za ku ji ƙoƙarin da injiniya Sharif ya yi da wasu cibiyoyin binciken gwamnatin Najeriya domin ganin ƙasa ta amfana da kuma abin da ya biyo baya. a madadin shi injiniya muhammad kin sharif da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu ibrahim malam goje da ya hidimar hada shirin bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya